يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau magashi cikin yadda Allah madaukaki da dacewa da gojensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yini na farko cikin wannan wata mai albarka wato yau daya ga wata ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dubu daya da dari hudu da arba'in daidai gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wanda aka yi wa laƙabi da masjidi sunna a titin sardauna da ke cikin garin azare muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu wake da muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa muna roƙon allah madaukaki ya datar da harkanmu dangane da faɗin abin da yake wato kasari to a ji a yi manta ba mun tsaya ne daidai aya ta arba'in a suratun namli don haka yau insha Allah matashiyar ita ce aya ta arba'in da ɗaya a wannan sura Allah madaukaki ya datar da mu na fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرش البيت قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوانين نعم قالت رب إن نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين to jama'a ga abin da wannan baiwar Allah Bilkisu ta faɗa dangane da saduwarsu da annabin Allah Sulaimana alaihi salam bayan ta iso majalisinsa dama ya ce su zo mata ko su zoma da wannan ganin mulkin nata kuma an kawo shi amma sai ce kwada na kiru laha harshen. ya ce ku jirkita wannan ganin nata a fitar da shi a sa wadda ta sace, ai gayyiruhu ila halin tunkiruhu ila hali ya ce a jirkita ganin ya koma wani halin da in ta gaji za ta yi musu cewa ba nata ba ne sai ce za mu yi haka ne nan go za mu saurare ta za mu gani a ta tadi ila ne? shin za ta iya gane wannan gadon nata ne da ta mallaka gadon mulkin ta ne am kunu min alladhina la yahtadun ko ko za ta zan daga cikin wanda ba za su shirya su gane ba ai ila ma'arifati ma yugayyaru alayhi za ka zan daga cikin wa'anda ba sa sanin abin da aka jirkita musu wakila ƙasa da itibara iktibara akala a ce abin da ya sa annabi sulaimana ya ce a jirkita wannan gadon mulki nata ya yi haka ne don ya jarraba hankali? lima kila la saboda abin da aka ce masa In fi fiha na ƙasa an gaya cewa cikin hankalinta akwai ‘yan tawaya inna fiha naƙasa fagayyaruhu bi ziyadatin au naƙasin au takalibin tafsiri ke sai aka ta gadon aka bar ƙari ko aka rage shi ko aka ainihin a shi sama ta koma ƙasa an sa falamma ja'at qila laha yayin bilkisu ta iso fadar annabi suleiman sai aka ce ne ta haka ba a shi a salon tambayar da aka yi mata ba ce wannan gadonki ne ba za ka ce haka gadonki yake ai a mitlu haza arshuki gadonki irin wannan ne kalar ta ce a wajen za ta ta ce ka annahu ka an da huhuwa ai a ya sai ta amsa a ta ce kamar shi ne an da ba wa shabba alai sai ta ta jefa masu shubuha kama shabba hu alai kamar yadda su ma suka jefa mata rikici in lam haka ba arsuki bai ce haka gadan ki yake ba falauki na haza da ce wannan gadonki ne laƙalar na'am sai ta ce e amma sai ce mata haka gadonki yake sai ta ce kamar su inda ya ce wannan gadonki ne sai ta ce eh قال سليمان لما رأى لها wa ilma annabi Suleimanu da ya ga wannan mata Bilkisu tana da ilimi tana da fahimta sai ce to ai ga wani abu وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يا غير ما تزعمون kin gabanin da shi yana da kuma shi musulmi ne ita kuma ba ma ce hoton dozu take ai faqad asabat fi jawafil jawabi a wajen ba da amsa ta yi katari mana ta yi daidai wa aqalat ta fahimta ta wa nahnu nashkurullah sai annabi Sulaiman daga cikin maganar da wa cikin maganar sa da yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin aka fahimci wannan manufa ta sa cewa to ai mu wa nahnu nashkurullah in utina al-ilma billahi wal islam mun gode wa Allah dan ya ba mu sanin sa babu wani sani mai amfani da ya kai sanin Allah kuma babu sani da ya fi wato babu sani da ya kai kusa da sanin musulunci wal hidayata ha, kuma an ba mu shirya gabanin ta wa kunna munqadina li amrillah mu mun kasance masu bi ne ga umarnin ubangiji kala hadha al kalam annabi sulaiman ya faɗi wannan magana ne li ajali sala'i ala allah dan ɗayyayyabo ga allah wa tahaddathu bi nimatihi da kuma yin firici ko faɗin ni'imar da Allah madaukaki ya yi a gare shi akwai lamba ta ɗaya aka ce wa amma bi وأما rabbika fa فحدث cikin suratul duha amma dangane da ni'imar ubangiji da ya maka to ka zartar da ita ma'ana ka faɗe ta wa fil hadith alladhi akhrajahu ahmad fi musnadihi ya zo cikin hadisi da imam ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna jama'a ya fitar cikin musnad nasa hadisi na 9234 an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisin daga imamu abu hurairah Allah madaukaki ya kara yadda gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma an'ama Allahu ala abdihi ni'matan Allah bai taba yin wata ni'ima akan bawansa ba illa wa huwa yuhibbu an yura atharuha alai face Allah yana so a ga wanjin wannan ni'ima a ga alamar ni'ima a wajen bawa in Allah ya baka ilimi alamar ilimin shine ka ɗauko ilimin ka yi tallansa ka karanta da al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cin kasuwa yake zuwa da wa'azi in eh, su ƙoƙa ba a cikin birnin maka yana bin kasuwanni yana kaiwa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga in Allah ya baka ilimi ya dashi shine ni'ima ka nuna aiki da shi shine ni'imar an ganta a wajenka in dukiya Allah ya baka ka ainihin wato yi aiki ga addinin Allah da ita wannan kayi an ga alamar ni'imar Allah da yi ma. idan karfin tuwo ya baka sai amfani da shi wajen taimakon addinin Allah shine abin da wannan hadisi yake karantarwa to bayan haka ita kuma bilkisu ba saddaha an ibadati llahi ma kanat ta'budu min dunillah ma kanat ta'budu min dunillah abinda ta kasance tana bauta koma bayan Allah wasaddaha shine ya tsange ta ya sha makance ta ga barin bautar ubangiji subhanahu wata ta'ala in baka bautata wa Allah ba za ka bautata wa wani wanda bai sha ran masallaci ba sai ta kasuwa kaga ta kasuwa sai dai ta tsuntuwa ko ka ce tsuntuwa ba ta ko ka ce Allah ne ba ni ba ba ko wannan duk wata dabara amma dai in kai aiki na Allah don Allah to ladan kai na ba abin da zai taba shi to ita ta rasa wannan abin da take bautata wa koma bayan Allah shi ya hana ta bautar Allah ai gairahu innaha kanat min qaumin kafirina ita bin isu ta kasance ne daga cikin mutane waɗanda suke kafirai ai rasikina fil kufri wanda suke tabbace cikin kafirci falam takun qadiratan an tublina islamaha bi sur'a don haka ba ta da ikon bayyana musuluncinta da sauri ba da ma zahara laha min al-ayati bayan abin da ya bayyana mata na ayoyi addalatu ala sidiki risalati Sulaiman wanda ke nuni bisa gaskiyar annabta ta annabi Sulaiman alaihi salam kila laha aidan sai kuma aka sake cewa da ita aka ce ta shigo wani rufi shine as-saqu min zujaj kamar ka zo in ka ga tayin ba yana kirkiri ba to ana yin wani tayin kuma na gilashi a wasu gurare ko ka tafi irin su duba za ka gani abyadu shifaku wato gilas ne wanda yake bari sal tacacce ta tahu ma'un azbun jari a ƙarƙashinsa kuma akwai ruwa ruwan kuma mai daɗi yana gudana ko birnin makka ka je ka shiga intern za ka ga irin wannan gudu gilas ne ga ruwa ta ƙarƙashinsa yana ta tafiya alhaji ne yi zai yi zama wani ɗan dole dole kun daga nan yake to wannan gilas ɗin ta ƙarƙashinsa ga ruwa nan fili sama kuma ga kifi a ciki istala'ahu Sulaiman annabi Sulaiman shine ya san an tashi liyahtabira kibara dan ya jarraba girman kanta domin basarauniya ce ko idil mutakabbiru la yaqbalu an yudi al'amra fi mithli hadha fa'ada'at domin mai girman kai ba zai bi umarni ba a irin wannan gurin ita kuma sai ta bi ya kace ulkul sah sai ta shigo gashi wannan rufin da aka ce ta hawa gilas ne kasansa da ruwa har da kifi a ciki ko da ta shigo falon mara atu hasibatu lijja yayin da ta gaji sai ta ɗauka guri ne ruwa ne wani mai zurfi a gun wa kashe an kai kaiha sai ta yaye maƙyan mata ta yaye ta wai kar ta faɗa cikin ruwan sun ashe da gilas litakhudahu dan ta kusa cikin ruwan fara'a Sulaiman tawadu'aha annabi Sulaiman sai ga lalle Bilkisu ta kaskantar da kai wan da hali amrihi kuma ta bi umarninsa qala laha innahu sarhu mumarrad sai ce mata ai wannan wani gilas ne da aka yi rufi da shi mai santsi shine mumallasu min kawarir na gilas ai zujajin Fada aha al-islam tana zuwa abin da ya kawai sai ya kira ta zuwa ga musulunci da haka fi kuɗin nan da ta aiko warjiya zai kira musulunci to yanzu ga bai karbi kudin ta ba ya mayar mata ya ce ta zo da ta zo kuma abin da ya nuna mata shine bautar Allah ya bujiro mata da ainihin wato musulunci wa tauhid da kadaita Allah qalat rabbi inni zalamtu nafsi sai ta ce ya ubangiji ni na zalunci kaina bi ibadati gairika ta hanyar bautar waninka wa aslamtu na'am haka ne ko wa aslamtu ay ka'inatu ma sulaiman lillahi rabbil alamin tace na miƙa wuya na musulunta ina kasancewa tare da annabi Suleiman mun miƙa wuyar mu ga Allah ubangijin ta ke kaga ta bar addini ta nada ai sahibatan lahu fi din na zama ma'abuciyarsa dan abuce shi wajen addini wa huwa Islamu, addinin annabi Sulaiman sunansa al-islam musulunci Yurwa Annahu ta يروى أنه تزوج بعد ذلك حتى ولدت An الرويت cewa Annabi سليمان ya auri su har sai da ta aifa masa da qult mala ce, ni sai nace wa mimma lamu min hadha anna quwwata iman? Abun da ake sani daga wannan karfi irin na imani idza basharatil qalba in karfin imani yi mubashara yi gogayya da zuciya kana takawa min hubbid dunya wa izzil mulk wannan karfin imani ya fi karfi ya fi ƙarfi na son duniya ya fi ƙarfi na buwaya ta mulki Wa'annan takabbura shi girman kai wal'unfata da tsanani anil inqiyadi lil haqq gabarin bin gaskiya la yakunu illa ma al-kufri wannan baya samuwa sai in wanda zai bi wannan halin kafiri ne yana tare da kafircinsa wa namsil basira sai in yana tare da wato shafewar basira وزمام zimamu كله في رد raddil umuri الله Allah wato abin da yake kawo yin haka zimamu shine ragam ragamar da zai juya ka har ka kai ga haka shine jawuwa ga bin umarnin Allah wa tibai amrihi da bin umarninsa wa tarkin hawa da kuma barin son zuciya ruya annahu tawalla sulaimanul mulka wa huwa ibnu thalatha sana an rawaito cewa annabi Suleiman ya karɓi ainihin mulki alhali a lokacin yana ɗan shekara goma sha wa mata huwa binu talatin wa kamsin sana ya mutu yana ɗan shekara wato hamsin da uku illa annahu yanquduhu ma sai dai abin da zai ware wannan magana shine abin da aka rawaito cewa annahu lam yursal nabiyyun qabla 40 sana ba ta taba aiko wani annabi ba gabanin shekara 40 illa ibnayil khalid sai yan mata guda biyu sunewa yahya wa isa alaihi salam annabi yahya da annabi isa su suna fin jarirai wallahu alam Allah shi an mafi sani وقد اشتملت قصة داود وسليمان على قصة النمل وقصة بلقيس ما ليس قصر النبي داود لأنسى سليمان sun tattara ne a kan kisar wannan tururuwa da kisar ita sarauniya bilkis wa kulluha min ajaibil ghaibi duka wayannan yana daga cikin abun al'ajabi na gaibu mimma qassa ta'ala ba'da khalqihi bil ilm irin abin da Allah maɗaukaki yake banci wasu ɓangare na bayansa ya ba su wannan ilimi wa yatlu zalika qissata salihin ma abin da yake biye da wayannan kisosi kuma yanzu da mu shiga shine kissar annabi salihu tare da mutanansa qala ta'ala sai Allah ya ce ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم الله مدوك يسي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا hakika mun aika wa samudawa dan uwansu daga kowane annabi cikin mutanen mutanensa to su samudawa sai Allah ya taso da dan uwansu annabi salihu ya aike su ko ya aike shi zuwa ga kabilarsa samudawa saƙon da ya ɗauko shine tauhidi an ibudullaha cewa ku bautata wa Allah wahdahu shi kai fa idza hum fariqan yaqtasimun sai ga sun zama bangare biyu suna ta jayayya da juna fi cikin addini ku mu'minu bangare ɗaya suka zama mu'mine masu imani min hina irsalihi ilayhi tun daga lokacin da aka aiko shi zuwa gare su wa fariqun kafiruna mukaththibun ɗaya bangaren kuma suka zaura kafirai suna ta ƙaryata wancan bangaren dama ƙarya da gaskiya ai wada suke ba sa zama sai daidai ne ko ka ji an yi haɗin kai na ƙarya ne sai dai haɗin bai ni na ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kai kuma ka ce shehu kake bi zai yi mai zama dai? ko ka je rediyo ka ba za mu yi ba dole dai in wannan zai ce Allah annabi wani kuma wai kawo bayan Allah da annabin ga wani ai ba za a shirya to za a bar Allah da annabi ne a bishirin kawai don ta zauna lafiya duniya ta tashi kenan an daina faɗan wasu ba zai yi wa haka Allah ka shirya da na kala sai shi ya ce lil mukazzibina ga masu karyatawa ya lima qaumi limatasta'jilun limatasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasana ya ce ya ku mutane na me yasa kuke gaggawar Allah ya zo muku da azaba gabanin ku nemi rahamar Allah domin azaba mummunan abu rahama kuma abu ne mai kyau ai bil azabi qabla rahma shine azaba gabanin rahama haitu qultum yadda kuka ce in kana ma atina ma atina bihi haqqan fa atina bil azab in wai abin da annabi salihu ya zo da shi gaskiya ne to abu ya zo da azaba laula tastaghfiruna ni yasa ba ku nemi gafarar Allah ba la'allakum turhamun saboda ai muku rahama fala tu'azzabun ba za a yi muku azaba ba qalu sai suka ce dayyarna bika ai mun rike ku mun canfa ka ta tadayyur canfi yana daga cikin mummunan al'amari yake waƙar da tauhidin musulmi udkhilat ta fitta wa tulibat alhamzatu alwasl ay Ai ta ay amna suka ce sun mai da shi wai shu'udu idan mutane suna wa'azi sun ce a bar layu a bar buraye da kambuna a dogara ga Allah a daina roƙon wani Allah zai ce a an zo da wani abu ba ku ana so a rubutar da mutane sai su ayin haka shugunci ne to sai aka nuna musu suka ce ai mun yi wato shugunci da kai ma'ana mun canfa ka wa biman ka duk wanda suke bin kama mun wato shumai ne ai almu'mini na su ne mu'mini kai fuku iu almana domin a lokacin an musu ɗan ruwan sama ai uti bisa anhu mala an tsare ruwa baya sauka waja'u suka yi wa kasan ba ruwan sama ba noma in ba noma fa bakin dan adam yana son abin da zai ci in bai samu ba ciki zai ji yunwa? kaga an shiga galabai take ne sai ce qala qa'irukum inda Allah sai ce wannan umci naku yana wajen ubangiji a takun bi shi ya zo muku da shi bal antum qaumun tuftanun ba haka ne ku mutane ne wanda ake jarraba ku da ba ana iya jarraba ku da alkhairi a jarabce ku da sharri duk daga Allah ne sai Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahadi yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a wannan birni nasu madinatu samud birnin samuda wa huwa al-ijr shine ijr din كذب أصحاب الحجر المرسلين وهو واد بين المدينة والشام ونقري من مكان برن المدينة لكسر السيريا الشام كده وهو ديار ثمود أنا ثمود واسك بابا to a wannan gurin akwai wasu jama'a wanda ba su kai goma ba su ne tis'a da rahaɗi mutum tara ai rijalun tis'a arrahadu ma duna al'ashara idan aka ce rahad shine abin da bai kai goma ba yufsiduna fil ard barna suke a ban kasa bil ma'asi suna ta sako bi kulli dariqin yaqdiruna alaiha duk irin sabon da za su iya to yi su suna jawabi suna guna suna sata suna farki da makami kidnappers ne suna duk wani barna suna yi suna karya duk hanyar da suka samu ta sako suna yi minha arduhum ad-dananira wad darahima ay ya'khuduna minha liyakaffifu wazanaha sukan iya karban aron dinare a wajen mutane in sun zo zai sake kera shi sai su yanki wani abu daga ciki ba narkar da shi yake ba kaga wannan zamba ce ko wala yuslihuna ba sa kyautatawa ta hanyar yin ɗa Allah shirya da na Walu ta fata mu billahi lalubaitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyyi thumma lanaqulanna liwaliyyi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون الله ملكك يتي وقالوا تزكت أي قال بعضهم لبعض ساشن سيتي وساشن تقاسموا سنجرم الله أي احلفوا سنجرم الله بالله تعالى لنبيتنه والله إذا مقانا cikin dare sai mun kashe su ay binnuuni ma qoraa bitaa'i wa dammi taa'i thaaniya wa aalahu shi da iyaalansa ay man aamana bihi suka bi shi da imani ay naqtuluhum layla za mu kasu da daddare shi ne lanubayyitanna za mu karshe cikin dare shi da masu imani to kaji idan kai tauhidi hatta ranka baya tsira ranka ba tsira ba wayanda suka yi imani na farko tanadin da ake musu da gaske akwai na kisa kamar yadda aka yi wa kuma har yanzu in ba za ka bi ta masu saba wa Allah ba in sun samu damar kashe ka za su kashe ko da an yi karya an haɗa ce a yi sulhu musulmi musulmi ne ya za ce musulmi musulmi ne musulmi yana zama musulmi a lokacin da ya bi dokokin Allah yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wuce in kai laifin zai ce ai musulmiya ne akwai musulmi akwai musulmiya tun ba haushe ma na da tun lokacin gargajiya tsinsa akwai musulmiya to ballantana yanzu kuma ga qur'ani ga sunnoni ana karantawa ana fassara wanda yace wani kafiri in ba kafiri bane ba kalmar kanta za ta to ba a faɗan arne a wani dan afirka ibada ne in Allah ya ce wane kafiri ne to duwayenka jisan zaman lafiyanka ba kai san ka ɗauke ba Allah ba a marwa amma mutane yanzu wai hatta Allah ma sai an bar dabara wai yadda za yi su dai a zauna lafiya su ta mulki ko su samu kuɗi wannan ba ba zai yi ba Allah ka shirya da mu da ka sai suka ce za mu ne mu kashe shi da shi da waɗanda suka yi imani sun malalakulan na liwaliyi kuma idan majibinta jininsa su ne waliyansa hauliya ta kan kowa an aka kashe shi dan uwansa ba za su yi daɗi ba ko to su ne waliyansa suka ce in sun karsu sai mu gaya wa waliyansu cewa mi ai waliyu jami'i ka gani ko wanda suke majibin jininsa ma shahidna mahalika ali sai ce ba san lokacin da aka kashe wannan iyalai nasa ba bi fati ilmimi wa kula bi lafiya ai halakahum au ihlakahum halakar su ko halakar da su da aka yi ba mu sani ba fa la nadari man qatala ba mu san wanda ya kar wannan annabi na Allah ba wa inna la sadiqun mu ce musu iya gaskiyar mu ke ai na ko ma na qul za mu faɗi abin da muke faɗi wal halu anna la sadiquna fi ma bakarna alhali muna masu gaskiya cikin abin da muke ambatawa la'anna shahida li shay ghayr mubashir lahu urfa dan wai mai ba da sai da ga wani abu ba wai shine yayi mubashara da abu ba ga yadda al'ada ta nuna wa suka shirya makirci ai dabbaru amrahu suka tsara wannan al'amari na su zalika makran sun shirya makircin kashe annabin Allah da masu imani Allah sai ce wa makarna makara sai muka mayar musu da wannan muguwar dabara su. ai makarna lahum mun mayar musu wannan sakamakon makircin. bi an bainahum bi ta'jil uqubati muka yi musu sakayya ta hanyar gaggauta musu uquba wa hum la alhali ba su sani ba anna naruddu ilaihim makrahu cewa mu mun mayar musu makircin su kansu Kabla an yaqdhifuhu ala salih gabanin jefa makircin ga annabi salihu fa halaknahum sai muka halaka kaga in kana aikin Allah Allah shi zai kare ka Allah shi an mai kariya inna Allah shi ne yake kariya ga masu imani wa an hu min makrihim muka tseratar da shi daga makircinsu. Ba wa makruhum laysa bi sirrin inda Allah makircinsu da suke kiryawa ba wai wani sirri bane a wajen Allah domin Allah ya san duk abin da suke yi wa makrullahi sirrun min asrarihi mayar da musu sakamakon makircinsu wannan kuma sirri ne daga cikin asirce-asirce na Allah lamba na hudu ne ko sayyidul makruhum laysa bi sirrin inda Allah Lallai ingantacciyar magana makircin ba sirri ba ne wajen Allah wa makrul lahi alladhi huwa sifatun min sifatihi al wato mai da sakamakon makirci na Allah wanda wannan sifa ce ta aiki daga cikin sifofin ubangiji allati la Yusufu biha ala sabilil idlab ba a sifanta Allah da siffar makirci sake ba aiki ba zai yi ba ka taɓa yin wani ɗan jiya a karo da ya zo fassara wani wa makaru wa makarna ya ce Allah ya ce sun yi makirci mu ma mun musu makirci ba a fassara wa Ha mun maida musu sakamakon makircinsu shine malai yake bayani a nan cewa ba a fassara shi sake ba a kayyade shi ba Wace ƙaddamar kalamu fi fi suratun nisa magana akan irin wannan fassara ya gabata cikin suratun nisa Tun masharafi fi bayani ma tarattaba ala makrihim sannan sai Allah ya ci gaba yana bayanin abin da ya jerantu akan makircin nasu faƙala ya ce فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون to kun ga wannan shine sakamakon makircin su bayan sun yi makircin ga abin da ya biyo bayan makircin Allah ya ce fanzur ya Muhammad kaga Allah yana gwada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru da annabi Sulaiman alaihi salam yace ka duba ya Muhammad au ayyuhal muqaddam ko kuma Allah yana faɗa wa abokin maganarsa wa yake magana da Allah mai karatun Qur'ani in kana karatun ƙur'ani dare karshe magana da Allah Don ƙur'ani maganar Allah ce to kana karantawa in kana ji to magana kuke da Allah yana gwada ma abubuwan da suka faru tun daga farkon halitta har zuwa zamaninka ƙur'ani ce sai Allah ce ka duba kai mai karatun ƙur'ani ko mai sauraron kai ba kana aqibatu makrihi yaya ƙarshen makircinsu ya kasance an na dammarna Allah ya ce ai mun ke su a ahlaknahum mun halaka su wa qaumahum ajma'in da mutanensu baki da bisaihaci jibrilu Allah ya sa mala'ika jibrilu ya zo ya musu tsawa guda ɗaya duk sai suka mutu aw bi ramil mala'ikati bi hijaratin ko kuma Allah ya aiko mala'ika da duwatsu suka jefe su ya rauna hawa la ya rauna suna ganin duwatsun suna yawa kansu jifan amma ba sa ga wanda mala'ikun da suke su. sai Allah ce fatilka buyutuhum khawiyatan wayannan gidajen su ne gurbantattu ga gida ba mai gidan ba mai cewa na sani mai gida ya mutu ai khaliya ba kowa a ciki wa nasquhu ala al shine kaliyatan kawiyatan ma'ana gidan babu kowa alhali ba kowa ce wal amir fiha ma'ana al-isharati allati tasawwara buyutahu كأنها ظاهرة أمام المقابل kai ka ce gidajen nasu ga sunan a gaban wanda ke karatun ƙur'ani to Allah ya musu haka ne bi ma zalamu saboda zalincin su ai bi zulmihim ai bi kufrihim shine kafircin su inna fi zalika la aya lalle cikin wannan ma akwai aya ai al'ibra ita ce a ballo li qaumi ya'lamuna ga mutane masu da suka san qudratuna wanda suka san ikon Allah Fa fayattaiduna ko sai su zan su masu wa an jaina alladhina amanu Allah ce sai muka tseratar da masu imani bisalihin wanda suka yi imani tare da annabi salihu wa hum arbatu alaf mutum dubu hudu da suka bi zakarahu babu mufassiri wasu masu fassara sun ambata ka bila islami amma babu wani islami مثل sharifi tafsiri kamar imamu إمام الزمخشري cikin tafsirinsa mai suna kasha mujalladi na uku shafi ɗari ɗaya da ɗari shida wato shafi ɗari da sittin da uku da biyu kai wa fi tafsirin qurtubi ya zo tafsirin qurtubi ma mujalladi na biyar shafi ɗari uku da tisin da ɗaya inna arba'ata alafin mimman amana bi salihin mutum dubu hudu nan su ne wanda suka yi imani da annabi salihu na jaumin al'azab an tseratar da su daga azaba a tau habara maut sun zo wani gari da ake cewa habara maut wa ma'ahu salihu sun zo tare da annabi salihu gudu falamma hadaru ma tasalu yayin da suka halarci gurin habara sai annabi salihu ya wuce fa summiya habara mawut sai aka wuce gurin da suna habara mawut la'anna salihan lamma habara mata saboda shi annabi salihu yayin da ya halarci gurin kuma sai ya mutu babalau hadura'i suka gina ainihin wani guri na tarihi wa qa'adu ala hadhihi al-bi'r suka zauna karkashin wata wato rijiya ta teku wa fi libab fi ulum al-qur'an ya zo cikin al-libab fi ulum al-qur'an mujalladi na goma sha biyu shafi ɗari ɗaya da goma daidai وروى أبو ورقة عن الضحاك أن هذه البيرة بهبرموت في بلدة يقال لها wannan rijiya da take hazaramau tana wani gari ne da ake cewa ganin habura'a wa zalika anna salihan ma arba'ata alafi nafrin wannan ku saboda shi annabi salihu ya zo ne tare da mutum dubu hudu na waludan ko ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين سمي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين المرسلين أكيد الله ملوك يسي ولودا إذ قال لقومه كأنبتا مسل أباري النبي لوط يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عند شيء النبي لوط يقع ومتعننسا suna aikata jarima ta liwaɗi namiji ya danna namiji manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ya ce lokacin da namiji ya danna ɗan uwansa namiji al'arshin Allah tana girgiza Allah shi raba mu da mawali kaga yanzu kan babur sai a ne Allah ya kiyaye ko a baka mota to ai za ta rufe mota ko bayan ka an baka motar ka je kai asiri ka banko ne kai maka kuli kuli ko bara ko gaban wanda ya hana me za ka gaya masa Allah ka shirye da mu shi ne Allah madaukaki ya faɗa mana a nan manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallama ya yi ainihin hani ga haka har ma yace duk wanda kuka samu yana aikata aiki irin na mutanen annabi lut farjimuhu kuma rajau a jefe shi farjimul fa'ila wal maf'ula bi da wanda yayi liwadi da wanda aka yi masa hukuncin su a musulunci rajau arramin bil hijarati hatta al maut ai ta jifan su da nudi sai su mutu da za a je mu amma kai me muka na amnesty international ne sai ce wai ana an ci haƙƙin bil adam a bar ƙato ma ya auri Kato. Katuwa ta auri ƙatuwa ya ma an ko Allah ka shirya da to wannan bala'i ne Allah ka tsare mu da shi don haka sai Allah maɗaukaki ya ce waɗannan mutane shi annabi lut da ya zo ya same su suna jarimar liwanu sai ce da su a ci a tunan fahishata yanzu kwa dinga zakkewa alfasha kuna aikata alfashan liwanu lutu sunan annabi ne liwanu shi ne laifi an gane ku? lut annabin allah ne saboda tsananin kyamar liwanu ka taba jin wani wanda ya sawa ɗan da nuna nuku dan da zai ke, Allah shirya da wa antum tubsirun ba zo ainihin yin wannan babbar ƙazanta alhali kuna gani ay ba ba'dukum ba'dan sashin ku yana kallon sashi In himakan fil ma'siyati kuna kutsawa cikin sako a innakum lata'tuna ar-rijala sha min duni nisa yanzu ku za ku dinga zakkewa mazaje don sha'awarsu ku bar mata don da bari bar masa da mace duk kwarkwasar mace da wani yanzu ta ba kusa shi ƙato yake so shakira yake ne Allah ka shirya ta shi ne yake mamaki yana cewa a ta'atunar rijala shawatan yanzu sha'awar ku kawai ku zakewa mazaje min dunin nisa ko ma bayan mata wa'anda Allah ya halatta muku su bal antum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne wanda kun jahilci karshen wannan aiki na inda mutum ya san bala'in da zai auka in yana liwani to da ba zai ba aw antum sufaha ko ku wawaye ne din mai liwani wawaye bai da hankali yana kare wa'azi su ba sa koyar liwani ba garda in ka kima zai yi sa a nan ne marko eh Allah ya sauka Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanen mutanensa bai kasance ba illa an qalu akhriju ala ludin min qaryati suka ce a fitar da annabi lodu da waɗanda suka yi jawliwa ba kyau a fitar su a kasar nan garin yan luwaɗi ne kawai sallah innahum unasun yatadaharu su mutane ne wayanda suke nuna su tsarkakakku ne min adbarir rijal cewa ba ruwansu da dubura maza da aka a fidda su a gari to tunda sun yi haka suna nema ba su farmar wannan duk yana nuna mana jimmai mai faɗan gaskiya to za a iya fadda shi a gani, za a kashe shi za a iya masa komi za a sharri shi yasa duk mai wa'azi in yana kira akan tauhidi kansa ake yi amma ka zo ka ce a yi sallah kawai a yi azumi a yi zakka ka bai wa mutane tarihi duk ba ruwan kowa da kai amma ka ce shehu karya ne laya karya ne huru karya ne camfi liwadu haramun ne ka faɗa wa kowa to fa Allah ne ya kiyaye haka sai Allah madaukaki ya ce mana fa an jainahu wa ahlahu kaga an zo kashe shi Allah ce sai muka tsayaratar da shi da iyalinsa illa mar'atahu sai wata matarsa daya ha! ita mun kaddara ta kadda Allah bi taqdirina bisa kaddarar ubangiji kaddara kauniya min al tana daga cikin wanda za su wanzu cikin wannan azaba saboda ita mace ce mazan suna danne maza ita kuma tana danne mata kar ma dubo Allah sauka Allah ce wa amdarna alaihim madara sai muka yi musu wani ruwan sama na duwatsu wa wa hijaratun sijji dutsi ne wanda an sake a wuta yayi da aka yi musu ruwansa fa ahlakatkum wannan ya halaka su fasa a maɗarin munzarina Allah maɗaukaki ya ce wannan ruwa na waɗanda ake wa gargaɗi ya munana bil azabi ai maɗarun umɗiru maɗarar azabi an musu ruwa irin na azaba li'annahum ma amilu ala muktabal inzari dan ba su aiki ba bisa yadda gargadin da ake musu ya hukunta bi unziru bihi gargadin da aka gargade su a kansa wajaru ala jahali wajaru ala jahali suka gudana kan jahilcin su wati bai hawahim suka bi soye soyen zukatan su shahawanil fahisha shine sun bi sha'awa ta alfashar riwayi wa madarul azabi sirrun min asrarihi ta'ala ruwan nan na azaba sirri ne daga cikin sirrori asirce asirce na Allah madaukaki to ina ga akan wannan za mu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta hamsin da tara ne ku wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kama je ga karanta tambayoyi ko da yake na san an riga an sanar da masu rubuto tambayoyi da su yi kokari wajen rubuto tambayoyi su yi tambayoyi da suka dace a ta amfanin al'ummar wasu tambayoyi sun da yau an fara yi wanda ba su da wani tasiri ba su da wani amfani kuma sai ka ga ana kan rubuto su sannan wasu tambayoyin dole jama'a su rika haƙuri musamman na mata da suke sauraro akwai matsaloli yawa waɗanda mata da suke wato mata da suke halartar wannan wuri suke rubutuwa wadda dole sai a rika haƙuri a kan irin tambayoyinsu kafin a je ga karanta tambayoyin da suka sauwaka akwai sanarwa kamar haka na farko ana gayyatar yan uwa al'ummar musulmi zuwa wajen janaza wadda za a gabatar a gobe akwai wani dan uwa malam babba sale Allah ya mata eh, rasuwa shi na nan an a cibiyar ba Allah ya mata rasuwa shi ne ake gayyatar jana'idarsa za a yi gobe karfe tara da safe a nan kofar gidan alhaji ibrahim bakoshi sannan akwai masallacin masjidil abi kuhaba da ke can kujur bypass masallacin juma'a na kujur bypass suka ce a sanar da mazaje da kuma matan ma da suke sauraro cewa a bana za a fara gabatar da karatuttuka na wa'azi a duk ranakun asabar da ladi da misalin karfe tara a wannan masallaci shine suka ce a sanar da mazaje da za su iya kaiwa matansu da kuma matan da za su iya kaiwa kansu wannan wuri wannan alkur'ani wata baiwa Allah ne ta kawo sadaka ne sabilillah sannan malam za mu karanta tambaya ɗaya ko biyu wannan mai tambaya tana cewa malam don Allah ina so ka warware min wannan matsalar tawa na kasance ina shayarwa kuma yata ba ta da cikakkiyar lafiya to sai muka magantu ni da mijina na yi allura domin tazarar haihuwa to malam sai ya kasance jini yana min wasa yadda al'amarin kamar ya wuce al'ada a tunanina kuma gashi yau ma da daddaren nan ya zo min kuma ya kai tsawon sati ko kwana goma a baya yana zuwa shin malam menene matsayin shan azumi na ce mafi inganci malamai masana a wannan zamani namu lajina ta fitawa ta ƙasar saudiya sun ce jijini na ɗabi'a yana da hukunci amma idan aka jirkita shi kamar aka sha kwaya ta hana ɗaukar ko aka yi allura ta hana ɗaukar ciki ko aka tsaga jikin mace aka sa mata wani abu don kar ta ɗauki juna biyu sai wannan abin ya jirkita mata doktor salihu ne ya ce wannan jinin jini ne duk abin da jini zai hana ta to shi ma wannan zai hana ta suka ce wannan shi ne abin da ya fi inganci da in ya zo ba za ta ainihin yi ibada ba Allah ya shirya da mu sai in ya kare sai sai rama da yawa yanzu mata suna samun wannan matsalar ana tafasawa Allah ka shirya da mu wannan tana cewa malam menene hukuncin yar da tana son aure har kuma ta faɗa mahaifinta akan tana so a yi mata aure to sai mahaifin ya yi biris da wannan maganar har yanzu ta fara kai ga tana tunanin shiga wani yanayi to wai me hukuncin mahaifin tunda ta ce masa tana so a mata aure ya yi wasi da magana idan ya ki kuma zo da na gaba da shi an shi ma akwai na gaba da shi ko gaba ma da ta. kuma imamu abu hanifa ba ce man aka ila Zawad, zawaj da aka ila zairin islam duk wanda ce karkai aure cewa yake karkai musulunci Don wani in ba zai yi aure ba to zai yi zina kuma ba a son mutum ya da mace ne ko namiji da ka shawara ake tsakanin uba da yarsa in ita ba za ta iya zama ba aka ba miji to ba dole sai ka mata aure in ba kai ba duk abin da zai ta ebo a kanka Allah ya shirya da mu wannan tambaya tana cewa Allah shi gafarta malamai menene hukuncin matar da take sai da kayan abincin mijinta inda ba ta wani abu na cefa ne ba sai ta ɗauka daga ciki ko tana kaiwa adashi Allahu akbar san abin akwai dabara yin in saboda matsalanci ya hana da gaya ai ba zai ci ba mu ya ba ko in ta raga daidai iya abin da za a yi amfani ita da 'ya'yanta su ci wanda ya zama daidai da na abu su da matarsa wanda yana da kuɗi kuɗi mai yawa amma in zai ba da abincin ba a ƙoshi ga kuɗin fa akwai sai matar ta je wajen manzon Allah ta tambaye shi ta ce abu yaro rajulun shahihun mutum ne mai ƙoro baya bani ni da 'ya'yana abin da za mu ce ishe mu sai fa abin da na ɗiba a kuɗinsa bai sani ba akwai laifi in na ɗiba annabi ta ki ɗiba gwargwadon yadda za ku ci ke da iyalanki ku koshi kaga in ya wuce wannan gwargwadon nan ma ta yi laifi yace ku bi bil ma'ruf ma fi wa yakfi iyalaki ki diba yadda shari'a ta san iya abin da zai kosar da ke ya kosar da iyalanki wannan babu da ke to amma in ta diba da yawa har ta samu canji wanda ita kuma za ta yi wata hidima ta da shi wannan kuma ta zama ɓarauniya Allah ka shirya da mu ya tambayar da za a karanta kenan sai waɗanda suka rubuto suna nema a sanya su a cikin addu'a albarkacin wannan wata da muka shiga kowa amin kowa yana da bukatunsa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiya wasu suna asibiti wasu suna gida kowa a sanya shi a cikin addu'a Allah biya mana bukatu na alkhairi ba shi Allah mana biya mana bukatunsa wato bukatun domin ya san yin haka shine wanda ya dace da shi ni salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين kana rukunin tana shiga